duniya sai mutum ya faɗa abu daban amma yana nufin abu daban kalma dai sai ka ta da ma'ana hudu idan mutum ya ce da kyau yakan ba da nufin abu ya tafi yadda ake so in aka zara ido kuma aka ce da kyau to mutum zai ga me zai biyo baya kenan mace ta sa sabon kaya ta ce maka da kyau tambaya ce wai idan kuma mutum ya yi abin bajinta sai ka ji an ce ba kyau wato ya burge kenan kuma an ce ba kyau ba kyau sai mutum ma ya tuno wani abu zaka ji hajji ake kana so ka gane da baraban dole sai ka mai da hankali yadda ya kamata kafin ya gane kowanne mai